بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha bakwai ga watan almuharram a wannan shekara ta 1439 kuma daidai takwas ga watan goma shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 142 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma muna cikin babi na goma sha biyu a kitabu az-zaka kundi da yake magana kan abin da ya shafi zakka kundi na goma sha shida kenan shine ce babu ma ja'a fi sadaqatil baqar babin da ya zo yake bayani kan abin da ya shafi zakar shanu to a daidai wannan babi ne kuma muke bayanin waɗansu abubuwa da malik ibn anas ya ƙara a kan babi ɗin domin fayyace abin da ya shafi zakar dabbobi baki da bayan zakar shanu sai ya haɗa da shanu albakar kenan da kuma aljawamis aljawamis eh, shanun da yake ba kasafai aka same su a kasashen larabawa irin manya-manyan nan za a gansu dai duk dai sunansu raƙuma haka abin nan sunansu shanu hakan nan har yi mana maganar al'ibulu raƙuma su ne al'irabu wanda aka fi samu a kasashen larabawa da kuma al wanda yake ba a cika samu su a kasashen larabawa wasu kan ce su ne ibulu khurasan na yankin khurasan almin da wasu kan ce kira su da al al-ajamiyya raƙuma na waɗanda ba laraba ba na ajamawa shine raƙumi da za ka ganshi da tozo biyu to duka ga waɗannan malik ya kawo mana su a ƙarƙashin sadaqatul faqar ma'ana yayi magana kan shanu sai kuma ya biyo bayani da abin da ya shafi sauran dabbobi kuna ji da kyau ko kun ga yanzu in muka zawo kan shanu ko raƙuma ɗin akwai raƙuma da ake aiki da su kuna ji da kyau ko ana noma da su ko ana jan ruwa da su akwai shanu da ake huda da su in ka an ce yana da garma uku yana da shanu nawa kenan shida domin kowanne shanu biyu garma ɗaya kenan garma da ake noma da ita ake huda da ita a gaga shanu biyu ne suke mara kumi ɗaya lura ke ku akwai lokacin da na gani a yankin kasar sokoto Allah rama raƙumi ɗaya ne ke jan ewa amma shanu biyu suke jan garma ɗaya kuna jina da ke kwato mutumin da yake da gare mani sha biyar yana da raƙuma nau kenan abin yana da shanu nawa talatin kuma shanu talatin sun shiga zakka sai dai waɗannan shanun na noma ne na aiki ne to ya zakka su yana da shanu ko raƙuma aikinsu shine jigila su suke kai amfanin gona daga gona su kawo gida ko daga gida su kai kasuwanni akwai wuraren da yake da waɗanda su ake amfani don ranar kasuwa to da dabbobi ake kai kai amfani kasuwanni to yana da raƙuma kamar biyar ko shida duk aikinsu kenan haga raƙuma biyar sun shiga zakka to amma kuma aiki yake da su ana fatan kun fahimci wannan da kyau aiki yake da su ko kuma yana da shanu na gidan gona nono ake tatsa ake yin egot ake yin kaza ake yin kaza ake yin kaza da su ina fatan kun bayyanci magana ta da kyau ko ba da su ake yin egot ba ake yin kaza ake yin madara da kaza da a akar makalla za mu zo zakar harf doya tana cikin amfanin gonan da za a mai zakka eh ba a ta ciki doya ba ana ci a ƙoshi ba kuma ana ajiye ta hatta wata shida har ma tafi wata shida eh kun shiru dama daga ciki abin da ke sawa abu a fitar mai da zakka shine zama alƙut abin da za a ci a ƙoshi kuma a ji ƙarfi ai kaga ba wai doya ba wai ana ci bane don wahala ko ba za ka ce tafasa ba ce da sai an yi yunwa ake ci doya ana sakwara da ita doya ana soyawa doya ana dafawa doya ana alabo da ita eh ana gasawa duk ana ci kuma a ci a ƙoshi amma tari da sakwara kuna jina da ke ko saboda haka abinci ce sannan ana ajiye ta sai mun zo zakar amfanin gona tukunna إن شاء الله تعالى قال مالك رحمه الله في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها قال باشتراء أو ميراث وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة alimul madina in ka an ce qala imamu darul hijra ana nufin malik ibn anas domin darul hijra shine birnin madina ne birnin madina don in Allah ta'ala ya ce wallazina tabawwa uddara bil iman yuhibbuna man hajara ilaihim kaga tabawwa uddara bil iman yuhibbuna man hajara ilaihim sune al ansar mutanen madina da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce imani yana komawa madina yana tattarewa ya koma madina kamar yadda macijiya take tattarewa ta koma ramunta kamar yadda macijiya take komawa rami ta a hankali a hankali a hankali kaga ta koma rami haka imani yake tarewa yake tarewa yake tarewa ya koma madina ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko daga madina gari ne mai darajar gaske gari ne mai falala mun samu mutane malamai a saudi arabia a ƙasar saudiya sun baro garuruwansu sun zo sun tare a madina ina fatan kun fahimci magana ta nake ko so za ka ga birnin makka da birnin madina ba ƙananan birane ba ne ba wai za ka ce malaman da ke garin malamai ne na ƙasar saudiya kaɗai ba saboda wuraren ƙasar saudiya ce take kulawa da su domin wuraren su ne cibiya na duniya za ka ga manya-manyan malamai na duniya a wuraren kullum da ke ko daga cikin malaman da ne karatun qur'ani a wurinsu akwai abdurrahim a cikin haramun manza allah sallallahu alaihi wasallam mutumin ƙasar misar ne dattijo ne subhanallah alazim ko da yaushe karatun qur'ani yake su suke aiki a ma'aikatar buga alqur'ani mai girma ta sarki fahad kullum da ke ko akwai Sheikh Hussein mutumin Pakistan ne dattijo ne shi ma ƙur'ani yake karantarwa cikin malaman da suka ɗauke mu a jami'a akwai Salih bin Abdul Aziz a sindi idan aka cika an ce Sindi can kuriyar gabashin duniya ne gabashin duniya can bayar Indiya to za ga garuruwan ya tara malaman duniya ne gaba ɗaya makka da madina su. shekarar su 100 waɗansu shekarar su 200 biyu da zuwa wuraren sun zama citizens sun zama 'yan ƙasa sun zama 'yan ƙasa ai akwai malam umar fullata mutumin ƙasar gombe kullum da ke ko mutumin ƙasar gombe da ya je ƙasar da iliminsa ba wa ya je tikari ba ba wa ya je kama wuri zauna ba da ya je da iliminsa kujera yake da ita a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi yana karantawa a ba mu same shi ba ya rasu ya rasu yan cikin ƴaƴan shi ko ko jikokin shi akwai cikin lada na haramun makka yaro ne ta bangaren shekaru yaro ne amma da da gari abokin tafiyar manya ina fatan kun bayanci magana ta bakar fata ne sosai da gani su harka addini ba harka ce ta ta abin kullum na ce da ya je da da karatu ga muhammad albani shankiti babban malamin tafsiri a zamaninsa mai adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an mutumin murtaniya ne eh murtaniya ba nan yankin maghrib yankin maroko kusa da maroko amma da ya je da karatunsa da iliminsa su malam uthaymin su malam bin bas da almajiransa ne kullum da ke ko sai zama na yanzu dan shi shi ya dauke mu tafsiri dan shi Dr. Abdullahi Muhammad Al-Amin aya ɗaya tambaya goma sha takwas imana a aya ɗaya tambaya goma sha takwas na maka zo mana test kun da ke koto in dai mutum yana da iliminsa yana tso shi ne duk sun zama 'yan ƙasa yanzu duk 'yan ƙasa ne yan shi ɗaya daga cikin ma shanaki faɗin yana nawa ne masu ke hayatu kibarul ulama majalisar koli ta malaman kasar ina fatan kun fahimci magana su inda mutum ya je waɗannan ƙasashen garuruwan nan guda biyu ina da maimaita mana su makka da madina duk lokacin da mutum ya samu kanshi a wurin ya je karatu ne ya je umara ne ya je hajji ne kada ya wasa da wannan zarfin zaman lokacin da ya samu a wuraren kada ya wasa da su kuna jina da kyau kada ya wasa da su ya kokari ya game zai ya kokari ya samu na karatu a wuraren domin karatu a wuraren da izinin Allah ta'ala karatu ne mai tsafta kuma karatu ne da mutum zai shi wurin nagartattun malamai da an shaida da malintarsu har yanzu karatu a haramun maka ko a haramun madina kawai dan gana da kwali kadai ba zai baka lasisin ka shiga kai karatu a wurin ba kai tushen karatu ne sai mutum ya kwamu a karatu sosai da sosai sannan zai samu damar karatu a wuraren tin shekaru aru-aru malamai da suke zuwa aikin hajji umara suke amfani da malaman wuraren wurin mutum ya ƙara karatunsa amma da na sha maimaita mana 'yan najeriya musu ba haka bane haka sallar magarba sai ga duk gaba ɗaya an fito waje ana tafira yadda dai ka saba a najeriya da ina da sallar magarba za a fara karatu ga kowa ya fita kullum rake ko to haka suke a masallacin maka da madina shi musallar salamatu lafiya malik ibn anas ya rike madina sosai da sosai ya karanta ya ce sai da malamai saba'in suka yadda da ya karanta ya fara karantarwa sau daga karatun malik ba wai karatu ne na shafa labari shuni ba ba karatu ne suna jin juna ba sai da nagartattun malamai saba'in a garin madina suka ce ya yadda ya fara fatawa ya yadda ya fara an yadda ya fara fatawa an yadda ya fara karantarwa sannan ya fara ina fatan kun fahimci wannan da ku Allah ta'ala ya kara musu daraja qala malikun imam malik ibn anas yace fi rajulin dangane da mutumin da yake kanat lahu ghanamun ya kasance yana da tumakai ku lura da kyau tumakai sune farari awaki sune jajaye idan muka ce tumakai a babun zakka muna nufin jajaye da farari in muka ce awaki a babun zakka dukkan su gaba ɗaya muke nufi ba mun ce tumakai muna nufin fararen banda jajayen ba ko mun ce jajaye muna nufin jajayen banda fararen ba saboda duk gaba ɗaya su jinsi guda ne a zakka malik ce fi rajulin dangane da mutumin da yake kanat lahu ganamu yana da awaki kun lura da ke ko awaki jam'i ne na akuya kaga jajayen kenan tumaki jam'i ne na tunkiya kaga fararen kenan kanat lahu ganamun yana da awaki yana da tumaki la tajibu fiha sadaqa ba su kai zaka ba saboda me saboda ba su cika arba'in ba a gaga sai sun kai arba'in ne sannan suka shiga zakka amma ba su kai arba'in ba har yanzu shi ma dai bai fara fitar da zakka ba ina fatan kun bai in lukuluwa arba'in din da ake nufi adadin wanda ya mallaka hatta wacce aka haifa yau kafin mai karɓar zakka ya zo ta shiga lissafin arba'in amma ba za a karɓe ta ba amma za a lissafa da ita sabuwar haihuwa kenan malik ya ce la ta jibu fiye sadaka sadaka ba ta zama wajibi a kansa ba saboda ba ta kai zakka ba fashtara ilaiha ganaman kasira sai ya zo ya sai kuma awaki masu tarin yawa kun da kyau yana da awaki talatin kaga ba su kai zakka ba dan sai sun kai arba'in ne suke da zakka wannan talatin da yake da su ya saye su ne ya mallake su ne tun a watan ramadan tun a watan ramadan ya mallaki awaki talatin kun ga ba su kai zakka ba kun da ke ko ba su kai zakka ba to ramadan ya wuce shawwal ya wuce zulqa'ada ya wuce zulhajji ya wuce yanzu muna cikin almuharram a yau goma sha bakwai ga almuharram sai je so awaki ashirin sun zama nau kenan hamsin daga yaushe daga yau sha bakwai ga ga muharram ko kuma daga ramadan na yau da isiya ba su kai zakka ba su a karan kansu tunda ashirin ya siya na da da ike da su su a karan kansu ba su kai zakka ba tun da talatin ne ya ci kowanne shi a karan kansa bai kai zakka ba da aka hada su din ne suka kai zakka to tun da an hada su sun kai zakka daga yaushe ne za mu ce za a fara lissafin shekara eh, daga ramadan daga ramadan ai a lokacin ba su kai zakka ba kullum da ke ko kenan daga yau yau 17 ga watan da suka hadu suka kai nisabi to shine za mu sa rai idan shekara ta dawo irin ta yau shi ne za a fita musu da zakka ba wai idan ramadan ya dawo ba ga dai karatu a gaba ƙala fashtara ilaiha ganaman kasira sai sai waɗansu tumakai dabbobi masu yawa ta jibu fi duniya sadaka ta jibu fi duniya a sadaka ya ce idan aka kallace su ma waɗannan da isa yaɗin ko da ba a haɗa su da waɗanda ike da su ba sun kai zakka kullura. kaga sabanin ma misalin da muka bayar wannan da isiya yau yau da isiya ya sai ya sai guda 45 ko ya samu gadan da aka raba gadan su 45 aka raba gado kaga ko da babu waɗancan 30 da da aka lissafa su a karan kan sun kai sadaka awarisa ko ya gada annahu la tajibu alaihi fil ganami kulliha kullura la tajibu alaihi fil ganami kulliha duk dabbobin zaka ba ta zama wajibi a kan shi ba da wancan talatin da yake da su da wannan arba'in da biyar bana la ta jibu annahu la ta jibu alai fil ganami kulli sadaqa zakka ba ta zama wajibi a kan shi ba hatta ya hulu ali alhaulu haulu har sai shekara ta kewayo min yaumi afadaha a ranar da ya samu bishtira'in ta hanyar saya ne au mirasin ko kuma gado kaga sai rana irin ta yau ta zagayo kenan no to in wannan suka zo za su fi wancan lissafin ramadan ko kwana ɗaya kun gane ku ba ne karatu mana jiya ba yau saboda haka da ramadan yana da awaki talatin a yau sai sai ashirin kuna ji da kyau ko da aka hada sun zama na hamsin to yau za a lissafa sai shekara mai zuwa ta dawo irin ta yau shine zai fitar da zakarsu tunda a yau ne suka cika nisabi kuma ita zakar ita zakar dabbobi abubuwa ake fuskanta abu na farko su cika nisabi in an ce nisabi shine gwargwadon zakka abu na biyu sai shekara ta kewayo akan wannan nisabi din kun lura da ke ko to sannan sannan kuma sai wanda zai karɓi zakka da ɓangaren hukuma in hukuma ta turo shi kenan in kuma ba wannan daman shi yake fitar da zakasa shi kenan sai ya abin al'amuran wadih al'amuran wadih a fili suke in ka kai hukuma take karɓar ya yayi ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko yayi in kuma kai da karan kanka ka tsaya ka ce a kawo maka list a haɗa maka list nan kana list ɗin dabbobin nan kuma kana list ɗin mutane da zaka ba kuna jina da kyau ko sai ka fitar da zakarka ka raba ta da karan kanka ta yi mun yi da ku a cikin sharhu sunna na imamul barbahari ta yi nawa kenan biyu ko ka ba hukuma ta raba ko kai ka raba da karan kanka yayi ko kuma ka sa kwamiti Allah da wane da wane da wane ka shi abin da nake so shine ku yi min ba sai ka ba su duk yayi ina fatan kun bai ci wannan da ke ko duka yayi bayani ya zo kan haka insha Allah ta'ala ya yi ba nan garin ba ne ƙala malikun rahimahullah wa zalika abin da yasa maka ce haka anna kulla ma kana inda rajul min mashiya cewar lalle duk abin da ya kasance a wurin mutum inda rajul wurin mutum a rajul mutum ya shafi mace ya shafi namiji kar ku ce inda rajul wurin namiji cewar banda mace don wannan sunan shi ismul jinsi ne ismu aljins jinsin mutum din aka kalla ba wai namiji ko mace ai wasu matan kuɗi ne da su musamman in gaji ana magana dabbobi din nan ga mata ne ga ta dai masha Allah amma yan raƙuman nan biyar shida tana da su kun lura da ke ko wa zalika anna kulla wanda ya sa maka faɗi wannan anna kulla lalle dukkan ma kana inda rajuli abin da ya kasance a wurin mutum ya mallaka min mashiyatin na dabbobi la tajibu fiha sadaka sadaqa ba ta zama wajibi akai ma'ana sadaka zakka zakka ba ta zama wajibi a kansu min ibilin waɗannan raƙuma ne au bakarin ko shanu ne au ganamin ko akuyoyi ne da tumakai falaisa yu'addu zalika nisaba mali ba a lissafa wannan a matsayin nisabin dukiya in ba su kai ba kullum lura da ke ko in ba su kai ba abinda yake nufi nisabin mali ba a fassara su a ce to tun da raƙuma hudu ne ai a dukiya nawa ne kudinsu a yau kamar yadda muka a zakar kudi kullum lura da ke ko a ce tun da raƙuma hudu ne hudu yake da su ai raƙuma hudu yake da su kuma kowane raƙumi zai yi zai yi dubu ɗari biyu da hamsin kullum yanzu dubu ɗari biyu da hamsin su hudu miliyan ɗaya kenan to ko a nisabul fidda silba aka ce za a yi ayya ya wuce ma ya shiga zakatin tini ba za a yi wannan lissafin ba ko kuma ce ai shanu shanu ai talatin yake da su kuma sa kowane ɗaya nawa ake da shi kullum da ke ko iru irin waɗannan shanun galibi a ciki za a samu shanu guda goma da kowannensu zai yi dubu ɗari da saba'in yanzu an kira meno kenan ah, eh kaga a guda bakwai kenan a guda goma kenan a ce za a samu wannan sannan za a samu wasu da za su za a samu guda goma da za su yi dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da goma haka to aka ga yanzu an kira mai to ba za a yi wannan lissafin ba su awaki dabbobi lissafin dabbobi kuɗi lissafin kuɗi kullura ya ce hatta ya kuna kulli sunfin har sai kowanne dangi raƙuma dangi guda jinsi guda shanu jinsi guda dangi guda awaki jinsi guda dangi guda akan ce jinsi danginsu guda ko kuma jinsinsu guda duk hausa ta yi ina fatan kun gane wannan da kyau saboda ka ba za a lissafa maka raƙumi hudu da kake da su a ce an an mai da su kuɗi ai za su kai kaza ba a'a haka shi goma mai kuɗi ba za a ce to ai yanzu dubu ɗari bakwai nan da ike da su inda za a sai awaki abin wuce a sai awaki guda talatin ba saboda ka in an mai da su awaki ai bai yi kuɗin zaka ba a'a kuɗi kuɗi awaki awaki raƙuma raƙuma shanu shanu saboda haka hatta ya kuna kowanne jinsi ba za a fitar da zakka a cikinsa ba hatta ya kuna fi kulli jinsi sun fi minha sai a kowane dangi daga ciki an sami mata jibu fi sadaka abinda sadaka ta kai shi a karan kansu raƙuman sai in sun kai ba za a ce a kwambacin nasu tu kuɗi ba currency ba ko kuma shanu a ce a mai da su zuwa kuɗi ba za a yi ba za mu kallaci shanu sun kai sai a yi musu za mu kallaci raƙuma a raƙuma sun kai biyar zakka awaki sun kai arba'in sun kai zakka ba su kai arba'in ba ba su kai zakka ba ba za a ce a yi tun da awakin shi talatin ne cikinsu za a samu 'yan dubu ashirin ashirin guda kaza kaga aka samu dubu ashirin ashirin guda ashirin nau kenan eh 400 kenan dubu ɗari hudu kenan to kuma a zo a ce za a sami 'yan dubu sha biyar biyar ai gaga sai ba za a yi wani lissafin ba kawai za a kallaci dabbobi dabbobi wana jina da ke ko a hakan nan kuɗi kuɗi saboda haka fazalikan nisab wannan shine nisabi na raƙuma biyar shanu talatin awaki arba'in allazi yusaddiqu ma'ahu da eh, zai ba da zakka tare da su ma a fada ilai sahibhu abinda mai su ya samu min kalilin kaɗan ya samu ya haɗa da na da au kasirin ko mai yawa ya samu ya haɗa da na da min almashi na dabbobi kuna ji da kyau ko saboda haka yana da yana da awaki guda talatin ba su kai zakka ba a watan ramadan kullum da kyau sai yau ya sai guda ashirin sun kai zakka ta ina suka kai zaka sun kai nisabi sai mu ce to daga yau tunda yana da talatin a baya ba su kai zakka ba yau kuma ya samu ashirin da suka kai zakka in an hada su hamsin kenan to sai mu ce yanzu zakkarsa ita ce sha bakwai ga watan almuharram na duk shekara saboda ka sai a je zuwa shekara mai zuwa ba wai banan zai fitar da zakar ba ba wai a yau zai fitar da zakka ba za a ci gaba da renansu da kiwonsu har zuwa baɗiwar haka sai a fitar da zakarsu hakan nan raƙuma yake da su yana da raƙuma guda biyu a watan ramadan a yau sai ya samu raƙuma guda uku kun lura da ke ko raƙuma guda uku da ya samu ya so ɗaya an ba shi zakka ɗaya an raba musu gado ya samu ɗaya nau kenan uku da kuma yana da biyu an haɗa nau kenan biyar to yanzu daga yau ne zai fara lissafin zakkar raƙumansa ba wai a yau zai fitar da zakar ba sai in shekara ta kewayo raƙuman suna nan a biyar ko sama da biyar in shekara ta kewayo raƙuman sun dawo hudu ko uku kaga ba maganar zakka ko kuma shanun da aka awakin da aka lissafa a hamsin da yana da talatin yau ya sai ashirin da shekara ta dawo sai ka sun dawo ashirin da biyar an yi hidindimu an sai mota an gyara keke an gyara gida an yi kaza an yi kaza kaga babu zakka ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma da shekara ta dawo sai ga raƙuma nan sun zama goma sha ɗaya kaga awaki biyu ko ga awakin nan masha Allah sun kai ɗari biyu da biyu kaga awaki uku kenan sauransu ina fatan mun gane wannan yauwa to amma karatunmu na jiya karatunmu da ya gabata idan daman waɗanda ike da su sun kai zakka kun ga ai yanzu muna ta cewa wanda yake da su na da ba su kai zakka ba to amma yanzu idan ya zamana wanda yake da su na da sun kai zakka wanda yake da su a watan ramadan da ya samu awaki ne guda 45 ya samu kaga su a karan kansu ko ba a samu ƙari ba sun kai zakka wana jina da ke ko sai yau din nan ya samu awaki 300 kun gane ko to za su bi lissafin na ramadan za su bi lissafin na ramadan ne wanda yake dama na ramadan tun asali sun kai zaka muna ba da misali ne watan zakka ba shi ne watan ramadan ko watan muharram ba watan zakka ne watan da mutum ya samu dukiyar muna maganar zakar kuɗi ko zakar dabbobi shi ne watan da mutum ya sami kuɗin ko watan da mutum ya sami dabbobin kuma wata na musulunci al-muharram ko safar ko rabiu awwal ko rabiu sani ko jumada ula ko jumada saniya ko rajab ko sha'ban ko ramadan ko shawwal ko zulqa'ada ko zulhajji waɗannan watanni su ne watannin da ake fitar da su ake fitar da zakka da su kamar yadda ka san ramadana da watan ramadan kake lissafi kake azumi ba wai za ka ce da julai ba ne ai waccan shekara a wannan wata kai eh shekara eh waccan shekarar jun ne wannan shekara ta wuce fa amma ya an samu canjin sati ɗaya ko sati biyu to haka kake gani in mutum ya ɗauki watan boko ya ce zai yi zakka da shi haka za a dinga samun waɗannan canje-canje sai zama har watan zakka shi ya wuce kuma Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj da shi ake lissafi ƙala malik rahimahullah walaukana lirajulin ibulun aw baqarun aw تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها شيء كان كراتين يسوع قال مالك رحمه الله ولو كان لرجل عند ذي ولو كانت لرجل إبل عند ذي كسن شيء ونمتين ينادى راقما كل رجل ينادى raƙuma su ne ibulun raƙuma al'irab ko al-bukhtu kullum da kyau ko raƙuma da raƙuma yana da raƙuma au baƙarun ko shanu au ganamun ko awaki ta fi kulli sun fi min hasadaka a kowanne jinsi cikin uku nan da muke da su yana da abin da ya kai zakka raƙuma yana da biyar abin da isama shanu yana da talatin abin da isama awaki yana da arba'in abin da isama wana jina da kyau ko kaga kowanne yanzu sun kai zakka sun ma'afa da ilaha ba'iran sannan sai ya samu ƙarin wani raƙumi ya ƙaro ko ya sowo ne ko an ba shi zakka ne ko an raba musu gado ne ya dai samo ƙarin raƙumi yanzu kaga ya hada da na nada au au bakara ko ya samu ƙarin saniya au sha ko kuma ya samu ƙarin akuya kuna jina da kyau ko saddaka wannan da ya samu ƙari zai fitar da zakata ne ma'amashi shi ya tare da dabbobin shi da ike da su na da da daman sun riga sun kai zakka hina ha lokacin da zai fitar da da waccan zakka kuna jina da ke ko lokacin da zai fitarwa da waccan zakka saboda haka ko da jibi lokacin zakkar ya yi sai yau ya samu sai ya hada su jibi ya fitar da zakka mun gano wannan saboda asali asalinsu sun kai zakka muna jina da ke ko asalinsu sun kai zakka yana da arba'in na yana da arba'in na dabbobi na abu sai gashi ya samu arba'in wannan zai hada zai fitar da biyu kenan a ciki a ai ba kowace arba'in ba ce ai su awaki sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya ne a ba zai ba kamar yana da arba'in zakka abin nan kaga sun kai zakka kullum da ke ko a watan ramadan sai yau ya sami arba'in haka ke nufi sai yau ya sami arba'in kullum da ke ko to yanzu wannan arba'in da ya samu yau za su bi arba'in din ramadan ne yan sai ramadan mai zuwa ya zo kullum da ka lura da ke ko in ramadan mai zuwa ya zo sai mu kirga dabbobin shi nawa ne sai mu kirga dabbobin shi nawa ne idan suna nan a tamanin zakka ɗaya in suna na a ɗari zakka ɗaya in suna na a ɗari da ashirin akuya ɗaya in sun kai ɗari da ashirin da ɗaya akuya biyu shi ne sai ya sami abin da ya kai kamar ɗari da ashirin eh, yau kenan yau eh. sun sun kai ɗari da ashirin eh, to zai bi lissafin na ramadan ne in dai ba sabon siyayi ba in dai ba sabon mallaka ba ne in dai yana da mallakar dabbobi da suka kai zakka a baya sai ya samu wasu da su ma sun kai zakkar to za su bi lissafin na baya ne kullum da ke ko za su bi lissafin na baya ne a kunga shine nasu malik ko shine nasu abin da malik ya faɗa mu wata yana sauran kwana zai fita da zakar da eh no sai kasance ya samu kuɗin da yana da wajen arba'in din da kuɗi ko dabbobi yana da dabbobin eh. yana da kuɗi ya rage kamar kwana biyu fita da zakka guda ɗaya eh sai kasance ya samu kuɗin da zai kai ya fitar da guda biyu je sai da goma sai ta kai barin bari da zuwa jibi da na fitar da kar sai je siyo zuwa bari sai ya ci ya yi ai bai so ba yadda yi wannan shawara kuma zai iya canza wata shawara kullum da ke ku sai ga yana cewa to amma tunda yana da waɗannan so shanu mana hmm. a in dai ba a saya ba komai canza yake kullum da ke ku in dai ba a saya ba komai canza yake dama abin da aka hana shine a raba muftare ko a hada mujtami abin nan a hada a hada muftarid ko a raba mujtami shine aka hada qala yahya qala yahya qala malik wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi hadha wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi hadha malik yace wannan bayanin shine abin da ya yafi kwanta mu a na fi haza wannan shine abin da ya fi kwanta mun a rai kenan akwai wata magana shine kowace za a yi mata zakatta yadda da yake da wacce yake fitar mata da zakka awaki ko raƙuma yana da su da suna fitar mai da zakka sai yau ya samu wata dabbobin da su ma sun kai a fitar musu da zakka kun da kyau ko kaga da kamar da dan waye tambaya da yana da awaki arba'in a watan ramadan sai a yau shi ma ya sami arba'in malik ya ce za a haɗa su duka ya ce wannan shi ya fi kwanta mu a wata maganar ita ce yanzu yana da shekara biyu ta dabbobi da shekarar ramadan ramadan da kuma muharram muharram kun da magana ko tunda wace isa mu yau sun kai zakka to ita ma sai ya ware mata shekararta kun gane ko shi yasa wannan ita ce maganar da malik ya yi ishara cewar wannan cewar za ka su gaba ɗaya a shekara guda shi ya fi kwanta mu a rai sai ya nuna tun da ya ce wa haza a habbu ma sami itu ilayya fi haza wannan shi ne abin da ya fi kwanta mu kenan akwai wani abu da ya kwanta mu قال مالك رحمه الله في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جزعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي في الفريضة دنغني دكسو دنغني دكسو allati eh, tajibu ala rajuli da ya zama wajibi akan mutum abin da ya zama wajibi akan shi shine je ya kawo ibnatu makhab an gama lissafin dabbobi kun gane an gama lissafi abin da zai fitar ibnatu makhab ba shi da ita ya zai yi kun gane tambayar yanzu an zo an lissafa dabbobin an fitar dabbar da aka ware zai fitar da littafi shari'a ce bayanin zai fitar da dabba iri kaza ba shi da ita qal yace fala tujadu inda wannan alfarida ita ce dabbar da za a ɗauka a bayar a matsayin zakka kun yi shiru kun gane ta ba za a lissafa uh, rakuma biyar ba a raƙuma ashirin da biyar kullura raƙuma ashirin da biyar za a bada bintu makhab lura domin daga 24 awaki sun kare ra kuma 25 za a bada bintu Makhawar ba shi da ita ko kuma shanu 30 za a fitar da tabi'a ba shi da ita ko kuma awaki 40 za a fitar da jaza'a ba shi da ita a cikin dabbobin babu ya za a yi wannan wacce za a ɗauka a fitar ɗin ita ce alfaridon kun lura da ita ce alfarida dabbar da za a fitar din ina fatan kun gane ita ce ba ita ce kasan da za a dauka a ce ga ta zakka ba to babu ita a lissafin babu ita a garken qala rahimahullah fala tujadu inda ba a samu alfarida kasan a wurin shi ba annaha malik ibn anas ce idan dabbar da za a fitar in kanat banatu makhadib idan ta zama ibnatu makhad ibnatu makhad ita ce wacce ta cika shekara guda ta shiga shekara ta ta biyu kullum a raƙuma kenan ko to in ita za a bayar kuma ba a samu ba falam tujad ba a same ta ba makana makanaha sai a karɓi wata makwafinta me za a karɓa ibnu labunin zakar sai a karɓi ibnu labun zakar ibnu labun azzakar shine namiji da ya shiga shekara ta uku ya cika shekara biyu ya shiga shekara ta uku sai a karbe shi madadin ibnatu makhab mun gano wannan malik ya ce wa in kanat bintu wa in kanat binta labuni idan ka san binti labuni za a fitar ita binti labuni ita ce wata ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku ku lura da ke ko binta labuni Umamanta tana da nono sosai don tana shayarwa ana shayar da kanwata shi sa ita ta zama bintu labun yar mai nono idan ita za a bayar au hikka ko za a ba da hikka hikka kuma ita ce wacce a yanzu ta isa barbara ita ce tsarokatul fa wacce ta cika shekara uku ta shiga ta shekara ta hudu ita za a bayar au jaza'a ko kuma titirna za a bayar cikin awaki an kun lura da kyau da muke zakar awaki ba a faɗi kasan da za a bayar ba kawai dai ya ce wa fi sa'imatul ghanam idza balagat arba'ina wa 20 wa mi'a sha sai ba a faɗi nau'in ta ba har wani cikin yan uwa ya yi tambaya ko lura za a fitar da jaza'a ne za a fitar da jaza'a wata ta shiga shekara ta biyu cikin awaki ta cika shekara guda kenan ta shiga shekara ta biyu qala rahimahullah wa lam yakun inda shi da zai fitar ba shi da su ba shi da su ba shi da bintu labun ko kuma ba shi da hekka ko kuma ba shi da jaza'a ya za a yi shi ne walam ya kuni inda ba shi da su ƙala maliku rahimahullah kana a rabbil ibili to yanzu ya zama wajibi ga shi wanda yake da raƙuma ɗin an yabta aha ya je ya so lahu ga wanda za a ba ya je kasuwa ya sau hatta ya ati yahu biha har ya je ya zo mishi da ita kun yi shiru sai ya je kasuwa ya sau kaga in ma zai kama wata ne a ciki ya sayar ya so wannan ya rike canjin kullum da ke ko ya so wannan ya rike canjin sai ya yi malik ibn anas ya ce wala uhibbu an yutiyahu qimataha ni bai kwanta min a rai ba ya ce zai ba da kimar zai ba da kuɗin lura da ke ko ya ce to ai irin wannan da ake nema bin talabonin yanzu ta kan yi 150 saboda haka ga 150 kimarta a kware ya je ya sayar ya ɗauki wata ya sayar a ganye sai 170 dubu ɗari da ke ko a ga sai ya rike ashirin. ya dan abin nan kuma kaga ya so ta 150 din ya kawo ta tunda ita shari'a ya ta faɗa in kun lura da kyau tunda muka fara a hadisai da sauransu baka ji an ce ba da kima ba ita din aka faɗa to tunda ita din aka faɗa kullum mi la'akari da nusus na shari'a wani zai iya daukan kuɗi ya bayar amma ba zai iya daukan dabbar ya bayar ba kun bai ci magana ta da kyau ko to kuma ana son a tarbiyyantar da shi ne ya iya dauka ya bayar ai dukiyar Allah ce ya sa a hannunsa dukiyar ta Allah ce ya danka ne a hannunsa ba ga in ya mutu ba rabawa Allah ya ce a yi a bawa na kaza a bawa na kaza ya nuna magana Allah ne kenan yi zai ke ta raba ya rarraba in ya mutu a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza kun da ke ko saboda haka a koya mai tarbiyyar bayarwa su mun gane abin da malik yake faɗa shine ya je ya sayar da wata daga cikin dabbobin ya so irin wannan da ake bukata in ma da canji ya rike canji ƙala malik rahimahullah wa qala malik fil ibl an nawadih wal baqar as sawani wal harf inni ara an yu'khadha min zalika kulli idha wajabat fihi sadaka wa qala malik imam malik ibn anas ya ce fil ibl an nawadih a raƙuma da suke ban ruwa raƙuma da suke ban ruwa ka yi noman rani in ga an ce ban ruwa shine janyo ruwa daga rijiya a dinga baiwa shuka kun lura da ke ko kuma ruwan da za a sha a gida ai da rijiyoyin da ake da su suna da zurfin gaske in aka ce ka janyo guga daya sai ka wahala baka ɗebo mai kyau ba baka ɗebo abin nan ba so manya-manyan guga ake da su guga ce sosai za ga wata tafi 50 lita eh rafin gora ƙauyen ka ce da shanu ake ja saboda zurfin rijiyar da na ji nyc ka tsana na ga wata rijiyar subhanallah ba ha ganin ciki duhu ne kawai eh kullum inu eh kaga eh jihar bauchi suna da zurfi sosai to za a ga ire-iren waɗannan rijiyoyin da shanu ake ja ko da raƙuma to raƙuman da suke jan ruwa daga rijiya su ita ce annadihatu annadihatu raƙumar da take jan ruwa daga rijiya in kuma saniya ce saniyatu a ga saniya saniyatu shi ne a sawani kullum da ke ko to yanzu raƙumar da take jan ruwa aikinta kenan a ja ruwa shi yana da guda ɗaya raƙuma ɗaya aikinta jan ruwa nashi kuma yana da raƙuma biyar shida aikin su shine su dinga janyo ruwa daga rijiya mutane suna saya suna sayan me ruwan daga wani bohol yake yi ba sai ya dan fito da shi ta waje to shi yana da raƙuma aikin da raƙuman suke yi su ne suna jan ruwa in aka fito da ruwa yana jin ruwa gashi nan da drum drum drum ya aji aiki raƙuman shi ne su janyo ruwan a cika drum ku kai kuma ka zo da botikin ka a sayan maka eh kuna jina da kyau ko to waɗannan raƙuman su a kira annawadih raƙuma masu jan ruwa yana da su irin waɗannan raƙuman guda biyar guda shida guda bakwai guda goma wal sawani da raƙuma kuma da shanu da suke shayarwa su ma da ake ake jan ruwa da su shanu da ake jan ruwa da su kullum da ke ko suke janyo ruwa daga rijiya kenan irin waɗannan mana idan raƙuma ne sai a kira su annadiha nawadih in kuma shanu ne sai a ce asawani duk ana jan ruwa daga rijiya da su wa baƙaril harf da kuma shanu na noma shanu da ake noma da su idan ga zan ce wane yana da garma goma yana da shanu ashirin kenan domin kowace saniya garma ɗaya shanu biyu suke janta in ga zan ce yana da garma goma sha biyar yana da shanu nau kenan talatin a shanu talatin din nan a garma goma sha biyar din nan garma bakwai shi kaɗai suke ma aiki garma bakwai aikin shi kaɗai suke yi garma takwas suna zuwa su yi ne su samu kuɗi ina fatan kun bai wannan da kyau in kun lura da kyau akwai mai kuɗin da yake motocin shi gaba ɗaya shi suke ɗaukawa kaya eh daga lagos zuwa kano daga lagos zuwa sokoto daga lagos zuwa fatakwal daga lagos zuwa borno duk nashi kaɗai suke ɗauka haka ne ko ba haka bane to haka za ka shi kuma wannan yana da shanu yana da gare mani kawai noman shi suke yi adadin kaza noman shi suke akwai kuma waɗansu da zuwa suke yi su yi a bada kuɗi ba rema suke yi na kuɗi suke yi to mun gane dabbobin ko ƙala maliku rahimahullah inni ce lalle ni ara abin da nake gani an yi ukhadha min zalika kulli duk waɗannan dabbobin za a karɓi zakka a cikinsu Iza wajar fihi sadaqa maddin adadin su ya kai a fitar da zakka shine al'amina kenan dabbobi da ake aiki da su ku da kyau yana da raƙuma biyar aikin su jin ruwa su fito da ruwa ya ɗiba ya amfani da shi a kuma sayar da sauran a kuma sayar da sauran yana da shanu suna fito da ruwa daga rijiya yana da shanu suna noma suna huda kuna jina da kyau malik ibn anas ya ce madira kuma nan san kai biyar za a fitar da zakka kuna jina da kyau ko muddin shanun nan sun kai talatin za a fitar da zakka a cikinsu ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ya ce inni lalle ni wannan jimlolin su ya nuna kamar akwai magana a kai kullum da ke ko domin akwai waɗanda suke ganin ba za a fitar da zakka a su ba saboda su al'amila ne aiki suke yi kuɗi suke kawowa a kuɗin da suka kawo a shi za a fitar da zakka kulura wato sai kada bin lafuza dalla-dalla za a gane saƙonin da malamai suke faɗa amma dai na su malik shine za a fitarwa da su za a fitarwa da dabbobin zakka mun gano wannan da kyau su waɗannan dabbobi su suke kira al'amila dabbobi masu aiki ai kaga waɗannan ayyuka da ake galibin su aiki ne mun ji wannan da kyau za mu je dabbobi na biyu su ne dabbobin tijara litasmi dabbobi da ake kasuwanci da su nau'in kasuwanci ne a tasmi ana kiwon su ne in suka yi wata biyu wata uku a sayar a so wasu a kewata su a yi a yi a yi a sayar da su su ma za a fita musu da zakka ya za a yi zakkarsu zakkarsu za ta fi zakkar kuɗi ne zakkarsu za ta bi zakkar kuɗi ne kuna jina da ke ko an ga lura da kyau business yake da su idan ya so su idan ya so su kun lura da kyau ko to kaga tun da business yake da su yanzu nan ba maganar sun kai adadi kaza yanzu karamar sallah ake ciki kullum yanzu muna muharram karamar sallah ake yi ka za a karamar sallah an fi yanka shanu haka ne a babbar sallah an fi yanka raguna to yanzu sai je so dama yadda yake yi kenan sai je so shanu idan ya je so shanu ya kiwata su ya kiwata su sai ga za a yi ginsami za a yi tantan ko sai ce yana da shanu sai ga masha Allah unguwanni biyar shida ma'aikatu kusan dishi ke sai musu da da shanu da ya kiwata wannan kiwo ike musu na musamman in ya kiwata su ya kiwata su ya sayar sai kuma ya sowa kanana sai ya kiwata su to yanzu zakashi za ta fi zakar kuɗi ne zakashi za ta fi zakar kuɗi shekarar da ike fitar da kuɗi shekarar zai musu zakka kuna jina da kyau ko tsoraka idan yana sai da yana fitar da zakashi ne a watan ramadan ga kuma shanin duka an sun kawo sai a kiyasta su su shiga kudin da zai fita musu da zakka ko da guda biyar ne barakallahu fik ko da biyar ne kaga ai biyar ba su kai talatin ba kullum da ke ko guda ɗaya ce ko guda biyu ne muddin da yana da dukiya da yake fita musu da zakka waɗannan za su fi za su bi zakkar kuɗi ne ba za su bi zakkar dabbobi ba saboda su ɗaure su yake yi kullum da ke ko kuma kun ji yadda ike da su abin da yake da su shine ya sayar ya sawo ƙanana in ya sawo ƙanana ya kiwata ya kiwata sai ya sayar haka yake yi na awaki haka yake yi na awaki idan ramadan ya zo ya gama cin kasuwar sallah ta ramadan sai kuma ya ɗibi kuɗin gaba ɗaya sai je so raguna kullum da kyau ko ai kaga su ƙwararru masu masu kiwon ragunan layya ai ba sa ɗaure su da yawa kwana arba'in ne kwana talatin kullura sai ya ɗibi kuɗin shi jarin gaba ɗaya sai ya je so raguna ya so raguna masha Allah raguna tamanin ɗari biyu ɗari uku ya so ya zo ya kiwata su yana da yana da kewaye ya sa su aka ci kasuwar sallah kullura da ke ko kasuwar sallah daman muharram yake fitar da zakka ga muharram tana zuwa zakkar kuɗi zai da tunda shi dama ba kiwon dabbobi yake yi ba daman ya saye su ya daure su ne don su yi kiba su yi kaza a sayar kuma a sake komawa a so wasu in kuma wani abin ne a game za a saya in an sayar uh, shekara wannan karan ai kaga da ramadan ne saboda ya ci kasuwar sallah sai ya so shanu kulwar da ke ko da ya so shanu ya sai da shanu ya samu kuɗin sai ya so raguna da aka so raguna aka kiwata su aka ci kasuwar babbar sallah da su sai kuma aka so wani abu to kai tsaye kaga kudin nashi na me na kasuwanci ne to anan za mu ce da shanu da raƙuman da ike mai irin wannan da awaki da ike mai irin wannan duk za su bi lissafin kuɗi ne kuna jina za su bi lissafin kuɗi ne sai na gaba su ne shanu na gidan gona shanu na gidan gona da ake yin madara da su ake yin egot da su ake yin abin nan mai ake kira su da mai suke faktorin nashi hmm? eh kace me banji ba banji ba ice da duk ire-ire waɗannan shanu na gidan gona su ma za su bi zakar kuɗi ne kun gane magana ta da kyau za su bi zakar kuɗi ne saboda haka yanzu da shekarar shi da yake yanzu a kamfaninsa yana da kaza yana da yagot yana da kaza yana da kaza yana da kaza nawa aka sayar kullum da ke ko nawa aka sayar nawa ne yanzu ba a sayar ba ake sayar da shi su za a fitar su za a lissafa a fitar da zakkasu ba zakkar dabbobin za a ɗauka a fitar ba kun bai ci magana ta da ke ko ba zakar dabbobin za a ɗauka a fitar ba saboda kaga duk kuɗi suke kawowa za a ga ai hatta dabbobin ma akwai dabaru da ake musu akwai nau'in abinci da ake basu domin su bada nono iri kaza da ake so in kuma nono iri kaza ake so to akwai irin abincin da ake basu ina fatan kun fahimci wannan da kyau so kaga kenan ah, mai gidan gona da yake domin ya sayar da da nonon da ake za ga wani shi ke noman abincin da za su ci masara ce ta yi goyo ta yi komai abin da ake jira shi ne mai kwana biyu uku hudu kwana yan satuttuka ake to daman daidai wannan lokacin ake bukata sai ga an zo an sare da masara da ganyen gaba ɗaya an sa inji an markaɗe su ina fatan kun bayanci waɗannan abubuwa kaga abin da ya shafi amfanin gona ne sai dai wannan masarar ta isa an noma ta ta isa ci shin za ta shiga cikin zakar noma ko ba za ta shiga ba kwarai kuwa an noma ta ta isa ci ba a hana shi ya yi wannan ba in za ta shiga cikin zakka to sai ya zo ya yi alharsu shi ne a kiyasta buhu nawa za ta yi kullum da ke ko a kiyasta buhu nawa za ta yi ko ya je ya so a kasuwa ya fitar da zakar sai ya haɗe wannan abin sai mun zo kan abin da ya shafi wannan duk waɗannan bayanai ina yin su ne don mu bambanci tsakanin dabbobi da yake an killace su ana kiwata su don wani abu na musamman don nono da ake ba su suke bayarwa don kaza don kaza to anan suna karkashin zakka ne ta kuɗi ko lura da suke ko saboda haka dakata nan sai mako mai zuwa insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk